girman baiwa baiwa ita ce alminna idan suna da yawa sun zama alminan minnatun wa minan an gane shine baiwa Allah ya ce laqad manna Allahu 'alal mu'minina ana Allah ya baiwa ga mu'minai wa laqad mananna ala Musa wa Haruna da ka manna ma'anar ta yin baiwa to Allah shine al-azimul minani mai girman baiwa shi ya baiwa ta halitta shi ya yi baiwa ta arziki baiwa ta ni'ima baiwa ta ilimi baiwa ta rana da wata da duk wata ni'ima da muke ciki to duk wannan na daga cikin baiwa ta Allah haka nan ya aiko da manzanni ya ce wa mursilin rusuli da shi daga cikin shi ne kuma mai aikewa da manzanni shine mursil mursil ne ismin fa'il na arsala ya aika ar-rusli an gane ko a ce ar-rusul ko ar-rusul nan ya kawo saboda baiti ya daure ne da wa mursilin rusuli bi ahda sanani sanan da sunan duk abu guda ne an gane ya zo hadisi annabi ya ce la tattabi'unna sanana man kana qablakum sanana da fathat sin to Allah shine mursilin rusuli bi ahda sanani an gane ko wanda bi ahda sunani yayi amma wanda yake a rubuce bi ahda sanani da mafi sunnoni mafi shiriya sunnoni shine duk wani abu da annabawa suka zo da shi sun da yin kaza sun aikata kaza noni ne sun faɗi kaza noni ne ko a yi abu a gabansu ba ce a'a ba shi ma na cikin sunnoni to da daga cikin bai wanda Allah ya wa bayi shine ya aika musu da manzanni manzanni gaba ɗaya duka ni'ima ne da Allah bai mana ni'ima da aikawa da manzanni da masu ya zama bauta masa ba ta zai da mai ta faɗi ta cikin bata an gane to amma Allah ya mana ni'ima ya aiko mana da manzanni suka mana bayanin hanyoyin da za mu bauta wa Allah mu ji mun gamsu cewa haka Allah ke so to kaga wannan babbar ni'ima ce na'am ليبلغ الدعوة للعباد ويوضح مهايع الإرشاد ليبلغ الدعوة يبلغ شين an gane ko أنغانيكو أبلغ أبلغ يا إسان دسابو haka nan ma ballaga an gane ballaga ya isar da sabo kamar akhraja da kharraja da ahsana da hassana da ausa da wasa duk abu guda ne to wannan ya amfani da kalmar ablaga ta Allah ya ce ya rasulu balligh ma unzila ilayk an gane ko a can kuma Allah yana cewa li ya'lama an qad ablaghu risalati rabbi kaga nan ablaghu irin wannan ne li yublighu dawata lil ibadi domin su bayyana da'awa gabayi gaba daya wa yudhihu shi ma yudhihu kaman yublihu ana cewa awdaha ko waddaha waddaha shine yuwadhihu shi ko awdaha mudari'in sa shine yudhihu daga kowannen su ma'ana su guda wa yudhihu mahayi al-irshad mahayi shine turuq al-irshad shiriya domin su bayyana hanyoyin shiriya Allah ta'ala ya aiko da waɗannan manzanni su bayyana da da'awa ga bayi sannan kuma su bayyana mahayi al-irshadi shine turuqul irshadi hanyoyin shirya na'am وختم الدعوة والنبوة والنبوءة, والنبوءة بخير مرسل إلى البريئة محمد ذي الشرف محمد ذي الشرف الأثيل صلى عليه الله من رسول وآله, وآله وصحبه الأعلام منصدع الفجر عن الإظلام نعم يتي وختم الدعوة والنبوءة هذا النبوءة شيني النبج أنغاني أنا متى إبدالي أتي النبوة وانا إبدالي ني asalin kalmar daga naba'a annaba'u labari amba'a ya ba da labari don haka annabi'u haga annabi'u fa'ilu ne fa'ilun bi ma'ana maf'ulun wanda aka bai ma labari wanda Allah ke ma wahayi shine annabi'u annubu'a shine annabci yace wa khatama da'awata wan nubu'a Allah ya cika da'awa kuma ya cika ta nubu'a annabci bi khairi mursalin ila al-bari'a da mafi alkhairin manzo zuwa ga bariya sune halitta shi ma bari'a ne an gane daga bara Allahul khalqa bara'a shine halitta daga cikin sunayen Allah albari'u wallahu al bari'u albari'u shine al-khaliqu to albari'u daga wannan kalma ce bara'a da kuma kenan asalin kalmar tana da alhamza idan aka ce bariya kaga kenan an jirkita hamza ce ta koma yawo kamar yadda aka ce nubu'a a ce nubuwa an gane amma jirkitawan shine mafi kan shine kirar mafi yawan qur'a kaga biyu shi kadai ke karanta annabu annubu'a da kuma ula'ika khairul bari'a da ula'ika sharrul bari'a nafi'u kadai ke duk sauran suna jirki da hamza ta koma bariya bariya an gane ko to Muhallin shahid nan yana mana bayani ne game da abin da ya shafi baiti duk kalmar da ta dace da waƙoƙin shi zai iya ɗaukowa yana iya ɗauko ta a bisa kira'ar nafi'u ya ce bari'a yana iya ɗauko ta a bisa kira'ar jama'a ya ce bariya haka nan annubu'a yana iya ɗauko ta bisa kira'ar nafi'u ya ce annubu'a ko ya dauko a bisa kira'ar jama'a ya ce annubuwa an gane to shine yace bi khairu mursalin ila baria da mafi alkhairin manzo zuwa ga halittu shine muhammadin zisharafil asili muhammad ma'abocin sharaf daukaka al'asili na asali da haka al'asili yana zuwa da ma'anar al'asili al'asili mai sadin shine na asali shi ma wannan al'asilu. mai sa'o an gane ma'anar shi na asali muhammadun zai sharafil asili salla alaihi min rasuli Allah ya yi tsira a gare shi min rasuli ma'ana ya kai manzo wanda abin da ya kai abu shi ake cewa min kaza an gane ko a ce ah, menene ah, lillahi darruhu min rajulin lillahi darruhu min rajulin ya kai namiji ma'ana wane ya kai namiji ya kai to shi ma min rasuli ma'ana wanda ya kai manzo ya kai manzo sosai to ne ma'ana min rasuli irin wannan min salla alaihi Allahu min rasuli wa alihi wa sahbihi al'alami da alayansa da sahabbansa al'alam sune tutoci jam'u alam alam ita ce tuta jam'in ta a'lamu abin da yake shahararre ana kiran shi alam an gane ko ma'ana shahararru fitattu wurin shirya da wurin gyara da wurin ɗabi'u da wurin halaye saboda sun sha daga mashaya ta asali sun ɗauko tarbiyya daga asalin inda tarbiyya take haka nan sun ɗauko ilimi daga tushen ilimi sun ɗauko biyayya da koyi da eh, ɗabbaƙawa daga asalin inda tushen alkhairi yake shi sa suka zamanto jagorori wurin alkhairi jagorori wurin shiryarwa man sada alfajiru anil zalami wannan ma ita ce ma almasdariya zarfiya. tana ba da ma'anar masdari shine za ka hada ta da fi'ilinta ya ba ka masdari shine insida'u sannan kuma zarfiya ce tana ba da ma'ana tsawon lokaci ma'ana tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi min rasuli da kuma alayensa da sahabbansa wannan tsirai ya dawwama a gare su matar tsawon in sada alfajiru anil islami tsawon lokacin da alfajir ke ketowa daga duhu an gane kaga mana ko da yaushe domin kusan kowane lokacin da alfajir zai fito to zai fito ne ya tsage shine in sada a tsagewa yana tsaga duhu sai ya fito to matukar alfajir yana tsaga duhu yana fitowa to tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da alayensa da sahabbansa to da kaga wannan shine ma al masdariya al zarfiyya na'am sai ce wa ba'du fa'lam anna asla ar-rasmi thabata an zawin nuha wal ilmi wa ba'du kun ga sai yanzu ka ba'dan an gane ko sun cewa malamai suna da ibara daki daki in zaka shiga cikin abu baka tafiya kai tsaye kace an rasmu kaza wa kaza a'a sai kai godiya ga Allah sannan sai ke yi salati ga bayan godiya ga Allah da baiwa da Allah da ya yi na aiko da manzanni gaba ɗayansu dukkan manzanni aiko su baiwa ce sannan sai zai keɗe keɓe baiwar aiko da manzo shi shi kaɗai ya ce wa katama da'awata wannan bu'a da khairi mursalin ilal baria kaga ya yabi manzo sallallahu alaihi kuma ya nuna cewa cikin annabawan gaba ɗaya shine shugabansu, kuma shine khairi mursalin sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam kaga gani ya nuna mana wannan sannan kuma ya ce da shi annabi sallallahu da shi Allah ta'ala ya cika ta manzanci bi khairi mursalin ila al-bari'a wa alihi ya shigar da alayansa wa sahbihi da sabonsa eh, man sada al-fajr an zalami ya nuna wannan salatin yana yin ta ne da'iman ila yawmiddin domin har ila yawmiddin yini al-fajr yana tsagewa daga duhu to bayan wannan sai zai kawo maka muhimmancin shi tarihin wa abin da zai bayani a ba'du bayan saninka ga wannan shimfiɗa fa'alam ka sani an na aslar rasmi sabata an zawin nuha wal ilmi cewa aslur rasmi an rasmi ne zane rasama ya rusumu ya yi zane ya za a ce rasamal kalba rasamal himar saboda rasama shi ne zane sai ana kiran rubutu shi ma an rasmu zane an gane ko to a nan rubutun da yake nufi rubutu ne na musamman shi ne rubutun alkur'ani saboda asalin rassin rubutu tun kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wasallam ana yi kafin zuwan manzo laraba suna rubuce-rubucen an gane ko da suka sanya wa banu hashim takunkumin cewa ba za a yi ciniki da gare su ba za a tsaya da gare su ba za a tsayar musu ba ba za a aurata ba za a aure da gare su ba kuma za a auratan musu ba haka nan wannan takunkumi da suka sa rubuta shi suka yi a takarda aka je aka man kallaka shi a jikin ka'aba har sai da Allah ya turo gara daga ta cinye wannan abu kaga ma'ana suna da rubutu tun kafin zuwa to amma yanda ka'idar rubutu take shine abin da ka karanta ya zama yana da wakili cikin rubutu shine ka'idar rubutu ka furta abu to abin da duk ka furta akwai abin da ke wakiltar sa kace qa akwai harafin da ke wakiltar qa da an ga harafin an san qa yake wakiltar alif akwai harafin da ke wakiltar sa lamun akwai harafin da ke wakiltar to wannan shi ne? to amma shi rubutun alkur'ani sai aka samu ya zo da wasu salo wani lokaci ya canza wani lokaci ya kawo wani abin da ba yanda aka saba ba duk ire-iren waɗannan yana daga cikin abin da alkur'ani ya zo da shi sabanin yanda yake da rubutu alkiyasi to shi ne mala ya ce fa'alam anna asalin rasmi asalin rasmul ƙur'an ka ɗauka haka kawai aka yi shi bisa ganin dama domin har wasu na da'awar cewa za a iya rubuta alkur'ani ba bisa rasu alkur'ani ba yanzu haka na da wani kur'ani da aka zo da shi daga turkiya suna rabawa suna nan da wata makaranta a kaduna na jinko da abuja suna raba shi ga kur'anin ya kawata ya kai kawa domin akwai wanda ya ga kur'ani a guri na ce da allah sai na ba shi wani alkur'ani da ce mashi ban iya ba kuranin saboda muna da sa gurin karatu saboda muna buga misali da shi ga kuranin da ya saba rubutun rasul usmani gashi amma a ado ya kai kawa ba yanda zai ajiye maka kwafi din Qur'ani guda goma tare da shi ka bar shi ka wani saboda ya ta yanda kawa ya kai na Qur'ani yace mutu da Allah sai na samu masa duk inda ake samun Qur'anin nan sai ya samu sai na samu shi nace to insha Allah zan ga ma wanda suka bani su turo min da shi in san turo min zan baka sai ce ai ba kwafi ɗaya yake so ba domin yana so har sarkin musulmi sai ya kai wa kyautar wannan ƙur'ani saboda ƙur'ani ya ƙawata to amma mu kuma qur'anin irin wannan rubutun bai da kima gare mu saboda ba abu ka'idar rasmul usmani ba to kaga irin wannan yana magana akan wannan shine yake nuna cewa asalin rasul din nan ba wai da ka aka yi shi ba da haka bai wa mutane haka kawai a karan kansu su yi tunanin cewa za su sauya rubutun rasmul usmani har na taba jin wani mai rubutu yana cewa ai rubutun rasmul qur'ani yana shawwasa masu karatu kai ka zo ka ga wani guri kala an saka alif wani guri a zo a sa ta ba da alif ba sai dai a dan soka wani dan karamin alif sai wannan duk zai rigirgita amma ko haka ka binye shi kawai duk su tafi alif alif kaga wannan shi da kuskure a gare ko to duk irin waɗannan abubuwa kuskure ne to wannan yasa dole mu tsaya mu karanta rasmul qur'ani idan ba mu karance shi ba muka bar shi a kwana ta sai aka kama qur'ani kai baka da bari iya kaka ko qur'ani ya burge ka kamar yadda ya burge wanda bawa Allah shi qur'ani ya burge shi so yake har sai ya je ya kai wa sarkin musulmi kyauta ta musamman saboda qur'ani ya kai qur'ani ya kai gurin bugun shi da gurin adon da ya ɗauka da sauransu shine malai ce ka sani sabata an zawil nuha wal ilmi ya zo ga ma'abota hankula masu kwakwalwa da hankali da tunani da basira da kaifin tunani sune sabon manzo sallallahu alaihi sannan kuma wal ilmi ma'abota ilimi sune ne ma'abota ilimi saboda su suka ɗauko ilimi daga maɓuɓɓugarsa daga tushen ilimi sun dauko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu shamaki tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da manzon Allah zai karantar kansu yake fadawa da haka su suka ɗauki ilimi daga mafukugarsa ta asali to waɗannan su ne zawin nuha wal ilimi baka tunanin cewa waɗannan su yi shirme a cikin rubutu ba tunanin cewa waɗannan su da abin da bai da wata ma'ana saboda suna da hankali kuma suna da ilimi to da haka wannan shine shimfiɗa da ya kamar sai ya ce jama'a hufi suhufi siddiƙu كما أشار عمر الفاروق وذاك حين قتلوا مسيلمة وانقلبت جيوشه منهزمة جيوشه منهزمة وبعده جرده الإمام وبعده جرده الإمام في, صح في مصحف ليقتدي الأنام ولا يكون ولا يكون بعده اضطراب وكان, وكان فيما قد رأى صواب فقصة اختلافهم فقصة اختلافهم شهيرة كقصة اليمامة العسيرة wannan shine tarihin rubutun alqur'ani yace ga yanda ya rubuta daga zamu karanta baitin amma Allah kai mu darasi na gaba zamu sharhi tana buƙatar dogon sharhi da yadda aka yi har rubutun ya kai zuwa ga nan yace jama'ahu fi suhufi siddiqu as-siddiqu shine fa'ilin jama'ahu as-siddiqu shi ya tara shi a suhuf shi umarni da a tara shi kama ashara umarul faruqu kama yadda umarul faruqu ya bashi shawara ya masa ishara da cewa akwai muhimmancin a tara alkur'ani saboda mai ba shi wannan shahira shawara wa za ka hina katalu musailima hakan ya kasance ne a lokacin da kashe musailima talkazzab salamatul kazzab ya yi da'awar annabi ya ce shi ma annabi ne kamar da manzo Allah sallallahu yake annabi ya ce an saukan masa da aya cewa li lana nisful ardi wa nisu hawa lakin walakin quraish da yabtaku ya ya buguna ne ko ya yazlimuna ya ce haka aka saukar masa lana nisful ardi yana da rabin kasa da rabin annabci wa li quraish nisfuha quraishawa suna da rabinta amma walakin ya qaumun duna. amma ƙuraishawa suna ta'addaji da suka ce duka nasu ne annabinsu shi ne gaba ɗaya wanda da shi wanda shi da mutum kazam ke faɗi kaga musulmatul kazam ya ce shi ma annabi ne sun raba annabci manzo Allah yana da rabi shi ma yana da rabi to wannan shi ne da siddiq lafi an ya yake shi kuma Allah ya ba shi nasara ya fatattake shi da karkashin jagorancin Khalid bin al-Walid aka halaka shi to a wannan fafatawa da aka yi da shi shine aka kashe da yawa daga cikin makaranta alqur'ani to da haka wannan yasa sai na Umar ba sai na Bakar shawara bi jami'il Qur'an domin kada a ci gaba da yakoji irin wannan ana rasa mahaddata alqur'ani a wayi gari ba qur'ani shi yasa yace wa zaka hina katalu musailima wa qalabat mun hazima. wa da hudar al imamu fi mushafin liyabtadil anamu bayan haka sai al-imam shine Uthman bin Affan radiyallahu anhu shake cewa mushafil imam an gane ko ana rufin sayyidina Uthman radiyallahu anhu ba da hujjar jarrada hul imamu fi mushafin sai ya jarrada shi ya takuro shi ya yi wasa wani aiki aikin da shi ne ya fitar da wasu aharuf wanda ba na ƙuran shawa ba kamar da za mu zo mu gani fi mushafin a littafi guda da ya fitadil anamu domin mutane fi koyi da shi wala ya kunu ba da hutsirabu kuma kada samu taɓarɓarewa ne tsirab taɓarɓarewan al'amura kada samu taɓarɓarewan al'amura bayan haka wa kana fi ma qadara a sawabu cikin abin da ya gani da ra'ayin da ya samu akwai sawaba a ciki shine sawabu abin da yake daidai wa kana fi ma qadara a sawabu fa qissatu ikhtilafihim shahira kissar sabanin su tana nan ta shahara ka kissatil yamamatil asira kamar kissar yamama yamama sune mutanen banu musulmatul kazzab mutanen musulmatul kazzab sune mutanen yamama Sune kabilar banu hanifa to kamar kissar su al'asira mai wahala saboda an wahala sahabbai da yawa makaranta qur'ani da yawa sun yi shahada to sai za kira ta al'asira muna ga akan nan zamu Allah kai mu karatu na gaba to za yi sharhin wannan insha Allah eh, za yi sharhin waɗannan da bayanan kissosin da ya kawo da yanda aka kai aka fara rubuta shi har ya kai da yanda ƙur'ani ya sami istikrari a wannan zamani yadda yake ciki to duk malam zai samu na su daki a wannan abubuwan na shi kada amince da batun abin da ya shafi hadda sannan kuma kada amince gobe zamantowar ba ku da wannan littafi insha Allah gobe za mu yi amfani da damar sai mu sharhanto wannan kisa da muka kawo ta yanzu gobe sai mu sharhanto ta bayan mun gama tofa al sai mu sharhinta kafin kuma wata mai zuwa Allah kai mu sai mu ci gaba da dorawa asabar tufa da rasul lahadi tufa da adalai an gane ko Allah ya nuna mana goga lafiya alhamdulillah rabbil alamin ba la yakuna akwai bayani ko bismillah السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا الله يكتب لك الخير وكما لما كان يسوع الله يبان ليكم فهمت تقوى لكم عن طريق ابن مكرمه اا كنت انا لو ادعي bisa ga wannan ainihin karatu da aka fara yau insha Allah ta'ala maganar fom da ID card wanda Allah ya sa ya kawo bukin sa yau zai yi submission sai a bashi ainihin ID card wanda za a rika amfani da shi sannan ina kwanta bakin fom mu akwai maganan duk wata fom suna nan kuma za a shiga da ainihin kawai hadin da su ƙare duk wanda yake so ko kuma ya ji wani wanda yake so sai ya mai ishara zuwa ga wayannan sun tarfin da amsar amsa disk kuma zuwa kirinin da wadan wani lokaci in an yi shirya shi ma za a fara ainihin fitar da shi insha Allah Allah ya samu dace Allah ya amfana da mu da suwara lokacin karatu karfe hudu ne kamar yadda ke shofa hudu bai yi ba saboda lasar dole sai kun kara ko kai shi da rabi ko na ba wakacin hudun ma ba zai yi ba sai dai kawai sa gara ba ku ce hudu da rabi da an zo hudu rabin a fara daidai da hudu da rabi ya ta an fara hudu da rabi kamar yadda ma da yin bayani za a zama lokutan guda biyu guda tajwidi guda kuma da qur'an insha Allah bani ya bayani littafan wasu muna kokarin mu kawo su amma zan yi koyi fitar da sunayen su yadda suke ko da idan kana da ila hanyar samu su kana iya mun samu su kai da wannan musu tana da kyau ta wannan mai sunan shi ta adil ai inda za su sami irin wannan nuska na'am shafi na mu ba ko yana da kyau samu sharhin ta wannan hmm. a su ba sai ku kuma su bai duk wanda yake so tunda kowa na iya samu naki ba sai kun dogara ga wannan ba kamar wannan littafin kaga duk wanda ke da wannan eh, sarari ya sai wanda yake yafi wannan buduwa sai ka saya naka ne an gane ko haka nan ina dan karamin littafin da karanta musu na wancan shi ma ko wanda ya samu sararin wanda zai tafi umara ko wani abu yana iya samu ka irinsa wanda yake yafi wannan rubutuwa an gane da sharhin ta da komai duk ana iya samu baka ko su masu littattafai idan sun san za ku bukace su za su samu muku shi kuma mai bugu mai kyau to kaga zai da haka wannan ku wanda ku za ku yi ne wannan kuna yi daidai karfin ku daidai kudin da yi da shi a kasa amma duk wanda shi on his own ya samu tarari yana iya aikawa a kama san dan kasuwa ne ma zai iya kawa da yawa ya kashe da mutane <laughs> Allah ya da shi wa wa ya rahmatullahi wannan shine karatu na farko da aka yi a cikin wannan littafi na mauridul walhan wanda aka gabatar yau asabar 16 ga watan rabi'u awwal hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da arba'in wannan shi ne karatu na farko insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wanda ya gabatar wa shi ne dr muhammad sani abdullahi jones assalamu alaikum wa rahmatullahi